ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar kallarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Yaƙe ya mata gira ta ɗaga mai ta nuna mai calar da ido. A jiya zuciya ya sannan ya miƙe ya alwala yana fitowa ta miƙo mai jallabiya ya saka. Idan ya zumbura zumburan shi kai ka ce yaro ne ake ce mai ya alwala. Fitowa daga gidan ya nufi hanyar masallaci. Suna idar da sallah shine na farkon miƙa ko addu'a bai tsaya ya ba. Ganin da zifa a masallaci ya sa shi saurin bi ta ba don bacci yake ji ba shi da lokacin tsayawa magana. daga lungun da zai shiga gonar gidansu ya ji motsi cikin tsananin tsoro ya matsa da sauri tare da zaro wayarsa ya haska fitila yana cewa waye a nan ganin ana ƙara ɓoyewa ne ya sa shi ƙara matsuwa gun yana haska fitila duk da tsananin tsoron da yake ji yana neman ƙarasa a duk da mai ɓoyewar aka saki kwalin da ake ɓoye fuskar da shi a tare suka saki wata irin ƙara ya ja da baya da sauri bayan sun gama ƙarar ne ya haska fitilar a tsorace tsawa cak yana kallonta haska kansa hakan ya sa ta gane shi kananta ya ce ba ke bace ɗazu me ke a kanta saukar ƙasa ta ce komai nawa an sace kuma makaranta na zo gashi ban san kowa ba ban kuma biya kuɗin hostel ba to me ke yi a kina mace ban sanya aka na ganna a nan ba shiru yana kallanta kafin ya ce ba san kowa ba a Kano ta daga alamar eh shiru yana kallanta kafin ya ce to ki koma garin ku mana in safiya ta yi ban isa komawa ba in ba haka ba mijin mawa mu duka na zai yi Ciro yana kallon ta bai fahimce ta duka ba kamar ya ce ta biyo shi amma kuma ya kowa sanin matarsa. Da sauri ya gaba bai ƙara wargowa ba shige gida. Yana shiga ya ajiye zuciya ce ashe dai ina da tausayi. Kai ya girgiza da sauri ya shige ciki. A ta da ita a falo tana kan sallaya da laptop ɗinta a gefe da sauri ya wuce ɗaki. Ta fahimce shi wato kar ma ta mai magana shi sa ya shige. Yana shiga ya kwanta kankace mai bacci ya yi gaba da shi. bangaren khalid kuwa bayan ya bar gidan kafe ya wuce duk duba aiki sai wajen magariba sannan ya nufi gidan kawo sami ya tsani zuwa gidan yana shiga layin ya ci karo da babbar yarsa mace an ci uban kwalliya a gaban mota ita da saurayinta yi ta kamar bata gan shi ba shi ma ya ɗauke kai jiya ke kamar kar ya shiga gidan ya daɗe a tsaya a ƙofar gidan yana tuno baƙin cikin halayensu da ya sha farkon zuwansa har ya juya da niyyar komawa ɗan bata in ya so da sassafe sai ya dinga fitowa ya ji an ce khalid juyo waye don ya san wane ne kawu ina wuni abin da ya ce kenan yana rusunawa kawu da ya dafa kafaɗa sai ce ina za ka da mu je mu je ya jikin baban naka da sauri ana so ƙara komawa sai dai bana zama ne nima kar da bai ce komai ba haka suka shige ciki inda suka wuce falon sa yasa aka kira masa matan nasa su uku ne suka shigo kowace sai da ce kare yau kai ne a nan bayan ya gaishe su ne amurka ta kalli ta ce da alama an dace an samu aikin kenan kawo ya saurin cewa haba da murmushi kawai yake yi don ya zauna suka ci abinci tare bayan sun yi sallah nan ya fito ya wuce bangaren maza yaran gidan san basu da tarbiyya ba wanda ya masa magana kowa ga gabansa yake yi sai shi ne ya ce musanninku kawai ya wuce dan ɗakin da yake zama shi da annur wanda yake karami ne shekararsa sha biyar yanzu annur shi ma baya ne. jikinsa ne sanyi ba dai shi ma har ya shiga sawun shi ba ce yar jakar saye sannan ya ce ba zan iya zama a nan ba daga gobe gwara da dinga zuwa daga dan da sassafe kwanciya yana jan haushin amsa aikin nan da ya har ya bacci bai ga annu ba sai da safe bayan ya tashi ya ganshi yana barci tashin shi ya ce sai ya tashi a shirya ko annu yana miga rungumi Khalid ya ce ya Khalid Khalid ya ture shi yana dariya ya ce mutum da ya tashi kafin ya makara Anura yana dare ya ce jiya kawai na dawo na ganka kana ina har wajen sha ɗaya Anura ce muna can muna hira da friends ɗinmu kamar kada zai sake magana sai ya fasa shiryawa kawai ya ya ɗau jakarsa da niyyar zai dawo ya fita mota ya hau ya nufi gidan karfe bakwai da minti takwas ta mai a cikin gidan tsayawa ya a waje suka ɗan fara gida da gadi a ciki kuwa zainab ta gama shiryawa don dama bata koma bacci ba tana fitowa daga ɗaki ta ga ta fito tana murza ido zai ta gaishe ta tana cewa a ɗan dai rage kallon nan kamar yana yawa tana faɗa ta nufi kicin gwaggo tsayawa ta ran ta mugun ɓaci har ta bi ta da shi wani yare da a ce ta haɗa jini da ado da ba san yadda za ta ƙare ba sai to sai kuma kika sa'a baku da haɗe da shi yar kwan ganin zaram ne yasa ta kalle ta ta saki dariya ta ce waya dai ki tafi da ko dan shayin ne amma a ce mutum ko abincin safe baya ci zai ta ce na wuce to a da lafiya don allah ki towon da goro to kawai ta ce ta fita to kawai ta ce ta fita tana fita kuma ta taba baki ta ce a haka dai an kasa bani jita, sai fela ya kamar kamar ta kunna soket ta zauna tana cewa ta kunna soket ta zauna tana cewa dole na sha ruwan ci don na san jiya ranta ya ɓaci da sunan sai ba suka dafa makaroni haka ta sha kunu ta kwanta zainab ta fita ta ganci suna magana da mai gadi agogo hannun ta kalla bakwai da ashirin sam bata tunanin ganin shi ba ta fito ne ta fara aiki a cikin mota kafin ya ƙara su tsayawa sai a bakin kofar yana ganin ta yanfo inda take kusa da ita ya je ya mika mata hannu kallonsa ta ita ce nu am oke zan iya ɗauka ta faɗa tare da tsarta kai nu ina nufin ki da sauri ta kalle shi haushin kanta ya kama ta rike min ta faɗa tana miƙa mai ce ɗin ya amsa ta juya ciki tana shiga ta fito miƙa mai kai ya miƙa mata tiɗin sannan ya amsa ya wuce ya buɗe motar wani irin kallo ta mai sannan ta wuce ta shiga sun fara tafiya ta ga an zo kwana kafin ya magana ta ce nan za kai juya kai ta yi, don dama ba ta son ya fara mata zancen lab direct din nan ne ya sa ta yin magana don jiya ba karamin haushi ta ji ba ta take tsaya ta sai state don na office ɗinta sun ƙare kallonsa ta ce excuse me ɗan gangara gefen titin nan neman gangarawa yake ta ƙara cewa excuse me daga ɗan can ƙarasawa ya yi fakin ta fito daga motar tana fita ta yi murmushin jin daɗi ta ce ka ji ko da daɗi shi kam san bai kawo komai ba har ta dawo ta shiga a cikin tv station ɗin ya yi fakin ta kalle ta ce za ka iya zuwa ka dawo in eh, ina buƙatar ka zan neme ka ok shirin suka yi sannan ta daure ta miƙa mai wayarsa ta ce zan kira adam na kusa gamawa ok ya ƙara cewa fitowa ta shiga ciki tana shiga bakin gun ta haɗe fuska ta ma ko ina ta wuce gaishe ta ake tana amsawa kayan ta kawai ta ajiye ta dawo ta hau aikinta karfe sha ɗaya farka miƙewa ya sannan ya fito daga ɗakin yana tafe yana hamma a falo ya ga goggo tana ta maka dariya kalanta ya girgiza kai ya matso yana cewa wallahi goggo jin daɗin ki yi yawa kallonsa ta ce kai kuma fa kai dan Allah baka jin kunya a matsayin ki namiji kullum a gida ke da ki kallon ki dan ni ba kunya da nake ji na waɗancan 'yan rigima? suna kicin don wulakanci sai yanzu suke abincin safe dariya ya mata ya ce to ai da ke kin yi ni mai ke yi ne a gidan ta ce amma in ba sa nan ai ina yi in suna nan kan ba zan makacce abinci ba kai girgiza ya miƙe yana cewa gwaggo ta tv ni wa kina kallon shirin sirikar taki ma sai ina kallo mana ba gwana ni ba kai sai ƙarya tana kalla bayan har yau ban san inda kake kallon ba buɗe ƙofar ta sannan ta shiga cikin inda ake editin suna ganin ta kowa ya zauna daidai tare da mai da hankalinsa akan aiki fitowa sai ta buɗe cikin newsroom su ma gyare-gyare suke yi tana gamawa ta fito da niyyar wucewa don ta shirya saboda program ɗinta tana shiga ta ga jamla a zaune tana waya san bata kula ta ba san bata kula tana bayan ta ba sai da zainab ta ƙara sabo rama ta juyo suka ido hudu zainab ta sauri ta miƙe daga gun da sauri ta ce ba laifi don dama irin kallo ɗaya mutum zai muku ya fahimta zainab ta mata alama da kai akan ta fita ramla idan da suka cicciko ta buɗe baki za ta yi magana zainab ta kalle ta wanda hakan ya sa ta yin shiru hawaye ne suka zubo mata sannan ta sa hannu ta share ta fita tana rufe fuska zainab ta ɗan sauke numfashi kaɗan cikin takaici sannan ta wuce ciki ramla kan fitowa ta kusa da wata mota ta tsaya ta share hawayenta sannan ta ɗau waya ba ta daɗe da galin ba aka ɗaga daga can ta fashe da kuka tana jayin labai kawai ta saka kuka daga cikin mota khalid da ke zaune yana waya da abbansa ya kalli jikin windon sallama suka ya kashe ta da rufe idanuwansa kuka ta ci gaba da yi tana cewa ni kan matan nan ta tsane ni wallahi yau fa saura kaɗan ta kira ni karuwa ta ƙara sa kuka haushi ya kama khalid ya kalli jikin windon gashi ta tsaya jikin kofar ba dama ya fita ta ci gaba ni dai Allah ba ta na wai tsoron Zainab din kike ta kuma ta ƙara saka kuka sannan ta kashe wayar tana kashe ta kalli madubin jikin motar don gyara fuskar ta kallon ta ga ana yi idanu ta zaro da sauri sannan ta sa hannu don buɗe motar kada da ya buɗe motar sannan ya kalli ta Zainab ta kalli jikin motar da take kamar ta ne ya faɗi don ta san motar Zainab ce idan ta ne suka fito ta kalle shi sannan ta ɗanya ita ce a shirya mutum a ciki har ya fito ya rufe mota yana neman tafiya da sani ya ce kaji me na ce kallon ta ya yi sannan ya ce daga ina ta ɗan motsa baki sannan ta ce kaji daga farko har ƙarshen kenan jiwaye bai amsa mata ba yi saurin cewa don allah ka yi haƙuri kar ka faɗa asistan darakta zainab ta ina zan faɗa mata abin da yake tunani kenan da sadi ta ce don allah kar ka faɗa mata jiwaye ya kalle ta mota ta nuna mai ta ce ba motar ta bace sai yanzu ya gane jiya kawai ya wuce don wata irin yunwa yake ci ramar ta saki ajiya zuciya ta ce kenan na gama yawo yoyo a fayil adam ne ya shiru a falo gwaggo tana waya tana ma mai ɗinkin bayani akan ɗinkinta nabila da nusaiba na gefe suna da na a waya wata noyayya ajiyar zuciya yi wanda gwaggo tana waya ta kalle shi migira ya fita bai daɗe sosai ba sai gashi ya dawo gwaggo ta kalle shi ta ce ina ka je kallon ta ya ce gwaggo ta kalle shi ta nuna masa ɗaki migewa ta yi ta fito suka nufi ɗaki tana shiga ta ce menene kallon ta ya tare da zama ya ce gwaggo yarinyar can na buƙatar taimako kallon sa ta ta ce wace yarinya kenan labari ya bata na yarinyar sannan ya ce ba za ta bari a taimaka mata ba gwaggo ta ce ka sani ka zo ka faɗa kai ba ka saki jiki ba komai sai dai a maka ya ce wa gwaggo ba dalilin na ke jin daɗin nan ba ne na yasa komai na zo miki da shi sai ki dinga faɗa min magana gwaggo ta ce to ya kake so a yi ka kowa sanin zainab ko kawata ka taba gani a gidan nan daga ita sai ta sai ni sai dan kanwa ce da kai amma in ba haka ba baka saka ka kowa gidan nan ba shiru ya kafin ya kalle ta sauri ya ce gugu kallonsa ta yi ce in muka ce mara sadiya ce fa cikin mamaki ta kalle shi sai mene ya ce in muka ɗan kawo ta akan sadiya ce in ta kwana biyu sai mu sallame ta bayan ta gama ciki abin makarantar gugu ta saki baki tana kallonsa ta ce me kake cewa kallonta ya ce Goggo ba ki ganta ba har yanzu ba tana waje abin tausayi ni wa yaushe ma ka fara tausayi ne sannan a ina ka santa balle ka san halinta in aljanna ce fa wata dariya ya saki ya ce wani irin zance kike yi ta ce lallai adam baka da hankali wasa kake yi ka to yan abu ya tashi sadiya ta zo daga kurafa ya ce lokacin sai mu san me za mu ce hali ma irin na zainab ganewa za ta yi kallon sai ga lala kafin ta ce ka samu matsala wallahi kuma ni babu ruwana inda da garin taimako haba gugu me yasa ke haka ne taimako na kwana ɗaya zuwa biyu sai ya zama haka ta ce ni wai yaushe ka zama mai taimako ne sannan ta za ka shigo da ita shi kafin nan ya ce dama yanzu nake tunanin in shigo da ita haƙuri in ya so in ta wanka sai shiru dan kansa ya kulle gugu ta ce sai mai sai na bata kayan nan ta saka sai magana cikin gatse da sauri ya ce eh sai ki bata ta saka inda in ta dawo sai na ce mata ga sadiya ta zo yin kwana biyu yan ke dawowa a gaje ma ina za ta gane ta sannan gobe kinga da safe za ta sake fita kin ga tana gamawa sai mu sallame ta kai za ka biya mata kuɗin makaranta bai da gogo ta jefe shi da ita gina. kallon ta sannan ya ce gogo wani sa ke haka ta ce to wa zai biya mata zainab ya ce in ta ji sadiya ce ai za ta taimaka Gogo ta miƙe ta ce, can kai ka sani ba abin da ya dame ni. Ni ne wallahi ka ji aka gane ka abu ya shafi ranka ne zai ɓaci. Adam ya shiru yana kallon ta. zainab tana zaune a ofis tana cin biskit da juice miƙewa ta bayan ta gama har ta hanyar waje sai kuma ta koma ta zauna tare da cewa a yau dole je ya dawo saboda zaman ya yi yawa da wannan ta ci gaba da aikinta wajen sallar la'asar daga kiran darakta tana kallon waya sai da ta katse sake kira aka ta kalli wayar sannan ta ɗaga zainab ta ce yalla ina ne daga sanya amsa yana cewa ya aiki ta ce lafiya ashe da ta yi laifi a yi haƙuri kin san yaran nan ne wallahi sai a hankali ta ce saboda haka ka kira ta ce no dama ina son faɗa miki ne wannan proposal ɗin sun ce gobe a je musu da presentation ta ce that's nice zan shirya powerpoint ya ce yunwa ya ce yawa sai gobe nan suka yi sallama ta kalli wayar sanan ta gizo kai sai ƙarfe shida ta shiro na ganin da ta ɓuya zainab ta wuce tana kiran ada jida dai jikinta na bata ya dawo Motar ta gani a waje hakan yasa sa ta nufi gurin. Ba kowa a ciki hakan yasa sa ta yi wage wange daga gefe ta hango shi ya nufi gurin. Da alama zama ya yi a gurin. Buɗe motar ne ta buɗe baya ta shiga. Shiga ya za ka fara tafiya. Shiru suka ɗan a motar. Tana kallon wayar ta can ta ce ba dai a waje ka zauna ba ko? Bai tunanin da shi take ba sai da ya ji shiru alamar ba waya take ba sannan ya ce kafin na ji. Shiru suka yi ba wanda ya sake magana har suka kusa isa. Darwa ta ce gobe daga gun aiki za mu fita zuwa Kaduna. In na shiga gun aiki mar awa zan yi sai mu wuce. Oke kawai ya ce suka karasa ciki. Har ta buɗe ƙofa za ta fita ta ɗan juyo kallonsa ta ce yanzu ka wuce? Yanzu ka mai juyo ya ɗan kalle ta kaɗan ya ce eh zan wuce ɗan batta ne. Ɗan batta? Ta faɗa cikin mamaki juya kansa ya ce eh fitowa ta yi ce komai ba tana neman buɗe kofa daga an buɗe da sauri sai ba ta faɗa tana kallonta. san bata ma kula da ita ba ta wuce gun kare da gudu yana rataye jakarsa a baya ta je kusa da shi ta ce ina yi ne har da kalle ta murmushi sannan ce ya gida ta ce lafiya kalo ga wannan ta miƙa mai cook mai sanyi ta ce ga wannan ka rana kallon ta ya sannan ya amsa zainab ta saki baki tana kallon ikon allah sai ji kai an riko ta juyawa ta ta kalla adam wanda ya sa dariya ce faro da alama kayi kasuwa da ta rufe ido da sauri ta juya ciki da gudu har tana ɗan biyu adam da ke cikin kofar gidan har tana ɗan bige adam da ke jikin ƙofar kaɗan adam ya sa dariya zainab ta ja hannunsa suka shirya ciki tare da juya ya fita tasha ya wuce kawai ya hau mota ya tafi ɗan batta bayan magariba ya isa dukkan na zaune a waje suna cin tuwo suka ji sallama da gudu su amma suka tashi suka nufo shi suna cewa yaya yaya Khalid ya rungume su sannan ya shigo ciki Umar da Abba sun yi zuriya suna kallon shi. asiya kan miƙewa ce ta ɗauko fiye ta ajiye karje ta leke ce yau ƙanwata na gode umma ya gaida sannan ya gaida abba ya tambayi jikin shi abba ya kalle shi ya ce me ke faruwa karje ce kawai na tashi na ji gida nake so asiya ta sa dariyar ce sai ka ce ɗan bodin yaya ya ce dama ina son kai ki bodin da alama an kusa dariya ta ce bodin ina ss2 abba ya ce ban gane ba yanzu kana tashi kawai ka taho ya ce eh abba na kakan ya fi sauki nawa ma tafiyar take daga kano zuwa dan bata? kuma ta ce to yanzu ci abinci kai sallah ka huta ta kalli abba tun da kakan ya fi sauki sai a bar shi tun da gaba zai iya ba sai ya je can din kare ya ce yawa umma abba ya shiru bai kara cewa komai ba kare ya zuge jakar shi ya shiro kok din nan ya ce ga kok abba abba ya amsa yana cewa to na gode in suka ci abinci suna gamawa ya miƙe ya shiga ɗaki fitar sallar isha'i ya hango ta inda ya bata me ke damin yarinyar nan wai ba mutane a unguwar da ba wanda zai taimaka mata wucewa ya zo yi tare da ɗauke kansa kamar bai ganta ba jiya an ce bawan allah gabansa ne ya faɗi ya juya kalle ta tasowa ta daga inda take ta matso kusa da shi ce ka taimaka min ka bani gunfana dan allah jiya ruwan da aka yi tsakar dare a kaina ya kare gashi ko ruwa ban samu na sha ba bare abinci adam ya shiru yana kallon ta idanunta ya kalla duk ya je ne alamar yunwa ya ce biyo ni nan tafi bayan shi da saurinta shiru ya a bakin kofa sa na dukan uku cewa ya tsaya a nan sannan ya shiga ciki mai gadi ya kalla ya ce bala duba min ban ɗakin ku ko kun bar famfo a kunne na ji ƙarar ruwa ta mamaki bala ce famfo a da mace ya eh, duba nan bala ya hanyar ban ɗaki da sauri ya mata da ta shigo ta shigo da sauri adam ya nuna mata wani ɗaki a can gefe ta nufe shi da sauri tana shiga bala na fitowa ya ce ni kan ban komai ba adam ya ce to ila ba nan gidan ba ne ya wuce hakin ya shiga ya kunna fitila tana tsaye da yake ɗakin ba komai sai katifa katuwa da ke ƙasa adam ya kalle ta ya ce ki zauna a nan zuwa dare zan ce ki shigo ciki kallon sa ta ce zan iya zama kana ja wani abin ya faru ya ce ki damu zan kawo miki abinci an jima za ki shiga ciki ba daɗi ban sanar da su ba su ganki ka ce na gode allah ya saka da alkhairi fitowa ya wuce ciki zainab na zaune a falo gwaggo kan kujera daga gefe suna kallon sautin arewa wato inda zainab ke aiki gefe kuma musaiba ce da nabila zainab da ke zaune tana cin abinci tana kallon tv din ta kalli musaiba ta ce wato har da daukar min kwaf ta da shi to da an tabbata sai tafin kuma za ta kai masa ba zainab ta ce me abinci ta zuba a flag ta sa ta sa robar ruwa ta sa apple a basket wai za ta kai mai lunch zainab san sanda ta yi dariya ba ta ce sannu matarsa ba ta ce anti don allah ku aura min shi boko ta sa dariya ta ce yaro yaro ne wato wannan zamanin ba kunya wai yarinya ke cewa a mata aure ba za ta yi magana adam ya shigo yana cewa in kina son shi tsaf zan aura ne shi da sai ta ce haba yana ta dan harare shi ta ce karka tunzura ta bana son gatsi tana gama cin abinci ta wuce ɗaki tana miƙa wa ta sa kasafi na gida ce mu dai ko ki bari mu gama kallon shirin da ake yi adam ya saurin miƙa wa nabila remote ce sa abin da ke so gogo ta kalle shi fuska a haɗe ya ce gwaggo magana za mu yi magana cikin raɗa miƙewa ta ta nufi ɗaki nabila na cewa gwaggo fushi ki kai adam ya ce bari na je na ji nan ya ciki suna shiga ya zana kusa da ita ya ce gwaggo ya zan yarinyar nan tana ciki gwaggo ya zan yarinyar nan tana ɗakin wajen can kallon su ta ce me ya ce baki ganta ba wallahi duk ta rame gogo ta ce to me damuwa ta gogo me yasa ke mun haka taimakon rai zami don allah ki taimaka ma yarinyar nan ina ji amma kwana biyu in ya wuce kuma wallahi duk abin da ya biyo baya kar ka sare ni ya ce ta ina ma za ta wuce ai tana gama zan sallame yanzu ya za ka yi ya ce idan waɗancan mu sun kwanta zan shigo da ita ya wanka ta kwanta a ɗakin kin ga ita da sassafe take fita to in ta dawo sai in ce mata ta so sai in ce mata ta zo kawai ta taɓa baki ta ce wato oka ba ta tashi yin babban tunani sai kana son abu Dada ya ce yanzu kawo abincin na ajiye a nan aikin kada da dare a gani in aka kama ni ina zuba abinci can kai ka sani ni ka tabbatar da zana fitina na yar kawata sai ka kai ni a mota ya ce an gama hajiya gobe fitowa ta ta dafa da shi kuma ya wuce ɗaki zainab na ganin shi ta ɗan matsalar laptop ɗin da ta kunna tana cewa gobe kaduna zani kaduna ya faɗa tare da zama a kusa da ita ta ce eh wallahi za mu presentation ta kwantar da kansa akan cinyarta ta sa hannunta cikin gashinsa tana cewa ko za ka raka ni idanu ya dan zaro ya ce ye dariya ta ɗan ta ce just joking har na faɗa wa abokinka sun ɗan yi hira kafin ya fito falo yana ganin yaran sun bar falon ya fito ya shigo da yarinyar da ko sunanta bai sani ba ɗakin gwaggwaye da ita sannan ya fita Gogo na zaune a falo tana kallon sa a suka wuce ciki. Idris hankalinta ya kasa kwanciya da wannan lamarin. miƙewa ta yi ta ɗau abincin da aka zuba ta yi ɗaki tana zaune a ƙasa jikinta duk yayi datti gwaggo ta kalle ta sannan ta nuna mata toilet da kayan da ta fito da shi ta juya ta fita adam ya kalle ta ce ki wanka ki ci abinci ki kwanta mai magana gobe kai ta ɗaga mai alamar to sannan ta ce na gode na gode ya suka zubo mata adam ya juya ya fita tun da bai sallar asuba bata koma ba ta tsaya gyaran sula inda za su yi kai gantar karfe bakwai ta miƙe ta matuƙar gajiya sannan ta yi wanka ta shirya adam na kwance yana share bacci kayanta ta kwasa ta fito yana tsaye a waje da ta fito murmushin da bar san da shi bane ya fito tabbas tana son mutum daga ya san aikin shi lallai kasar mu tana cikin wani hali a ce mutane da suke da kwazo da san aiki su ne waɗanda ba su da aikin yi tana shiga ya ja suka tafi ba abin da wani ya ce a cikin to har suka isa cikin station ɗin ina fakin ta ce yanzu zan fito ba matsala abin da ya ce kenan ya fita ciki ta shiga tana shiga ta ɗaure fuska sun yi mitin ɗinsu sun gama na waɗanda za su raka da suka shiga tasu mota suka yi gaba akan sai sun haɗu a can don sun san ba ta yawo da mutane a motar ta zainab na fitowa ta ji ƙarar tas a wayarta kallon wayarta ta buɗe wallahi zainab sai na riƙa ki yana kika kore ni daga aiki shekara biyu kenan na rasa wani aikin ni zan zama ajalin ki wallahi tana gama karantawa ta yi tsaki tare da wucewa ta shiga ofis ɗinta printin ɗinsu ta sannan ta ƙara duba komai ta fito waje mota ta shiga a suka ɗau hanya tunda suka fara tafiya mota ke bin su a baya kari ya kula da hakan sai dai da alama ita bata sani ba tana ta duba duba a tablet daurewa ya ce tare muke da waɗancan juwa ta ta kalli bayan su sannan ta ce a'a wanda muke tare sun wuce mu kusan da minti ashirin shiru yana ƙara kallon motar ta glass sa ta ce menene bin mu suke bin mu ta maimaita cikin tsoro ta tsanda ne ya faɗo mata kallonta ya ta glass ya ce kin san su waye bakin tunaruwa ta ce a'a tunowa da mai kukan jiya kai girgiza da sauri yana ce bi hanya ce daya ji ta ya ce bari mu kamar za mu sayi abu maga ta ce to kusa da masu sai da kwanzabi suka tsaya na kan hanya har da juya baya gani ya motar ta tsaya a bayan su kaɗan yanzu kam ya san tabbas bin su ake yi ƙura motar ido ne maza ne a cikin ta kusan guda biyar kallon ya ita ma kallon shi take ya ce kin ma wasu laifi ne shi wutai hakan ya sa ya ce please faɗa min isan yadda za mu kamitin kina da shi ga waɗannan in muka tsaya biye musu za ki rasa abin da za ki je yi ta ciro ta buɗe text ɗin ta nuna masa karantawa ya sannan ya ce kin san lambar ta ce a'a amma daga alamun text ɗin cikin mutanen da na kora ne bai san san da ya nemi shi ba fuskar ta haɗe ta ce me ya ce seatbelt bai san san da ya wani murmushi ba fuska ta haɗe ta ce me ya ce seatbelt sawa ta tana kallonsa har yanzu take da jin murmushin rinin hankalin nan ne ganin ba shi da niyyar magana yasa ta ce tsoro kake yi ba tare da ya juyo ba ya ce mene da zan tsorata me a ai ne da tsoro yana kaiwa nan ya fusgi mota da gudu ai ni kam ji ne motata ta makale ashe gudu suka yi suka bar ni a baya